الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ya كومتاني mutane shin ba ku ga yadda Allah ya sauwaƙe muku amfanuwa da abin da yake cikin sammai ba daga rana da wata da taurari kuma ya sauwaƙe muku abin da yake cikin ƙasai kamar dabbobi da bishiyoyi da tsirrai kuma Allah ya cika muku ni'imominsa bayyanannu waɗanda ake gani kamar kyan sura da kyakkyawar kama na ni'imomi bayyanannu kamar hankali da ilimi, amma duk da waɗannan ni'imomi daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya da kaɗaitar Allah ba tare da wani ilimi ba wanda ya dogara a kan wahayi daga Allah ko wani hankali mai haske ko wani littafi bayyananne da Allah ya saukar.